masu shiga dandalin sada zumunta na yanar gizo tsakanin jiya zuwa yau suna cin karo da hotunan yaren makarantar birnin yawuri da 'yan bindiga suka sace abin da ya kara tare da hankalin mahaifan yaran da ma wasu jama'a akan haka ne wasu iyayen suka yi kira da babbar murya ga gwamnatin najeriya kamar waɗannan iyayen da yau kwanan su hudu ya wuri sun zura ido duban abin da zai faru da yaran su. Muna so mu kira ne ga gwamnati don Allah don annabi su ji kanmu su taimake mu su ji tausayin mu. Yaran nan suna cikin mummunan mawuyacin hali. Ina da yara uku a wurin su biyu mata namiji guda kuma in ka ga hoton da suka turo a jiya zaka ka gansu su hudu ne Daidai Allah ya mata cikawa don Allah annabi a taimaka an san mana yaran mu don Allah don annabi in ma ya kama ne mu sai da gonakin mu muna iya sai da gonakin mu da sauran dan abin da muke da shi mu koma gidan haya don dai yaran mu su fito kamar yadda aka samu kes ɗin katsina hanyar da aka bi aka karɓo yaran kuma suka dawo gida lamin lafiya da kuma hanyar da aka bi aka karbo yaran kagara suka dawo gida lamun lafiya to wannan hanyar ne muke son a bi don Allah ta mana yaran mu yaro na guda ne da kuma yaran abokina so su yancin hanyar da aka bi a karɓo su yan Najeriya ne to mu ma yaran mu ma yan Najeriya ne kamar da wayancin suke da haƙƙi a karɓo su su ma haƙƙi a karɓo su don Allah a bi a karɓo mana yaran mu. Daidai lokacin da yaran da wasu malamai ke hannun 'yan bindigar wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun bayyana halin da suka tsinci kansu ciki kamar wannan wanda bai so ambace sunansa ba. ta tara waje guda suka ce bari su je su wasu daga cikin su manya manyan suka ce bari su je su kashe yan sojojin can su dawo suka je sun yi wuta suna wuta da ta sosai amma ga lokacin sojojin ba su fara harbi ba suna da wani abin da ake ko nan dai kamar biyu hakan rana da shi can guda na shi nan wajen mu inda muke bari to ina ji wani ya bugo daga can yake ci maka an kashe wani shi cikin yan fashin barayin daga sai tashi daga wajen na cikin ga waje lokacin wuta wuta sojoji halbi barayi halbi mutum ya wuta muna kwakwance flat bullet yana wucewa ta mu sosai sosai ana ruwan wuta cikin ruwan wutan na cigaba da mulmula ina mulmula ina crawling ina crawling ina crawling na yi nisa da crawling da na ga na haita out of wannan abin ga sai na tashi na kama gudu ban ma san ina ne nake zuwa ba gari ya kusan wayewa ta yankin kayi alamun gari na jiko kukan tari na je wajen kawai sai na shiga garin na zagaye garin da faɗi ba kowa. Haka da ya ta faɗi tashi har ya samu isa garin Makoko inda ya tarar da masu taimakawa sojojin da ke fagen daga. Suka bincike sa suka tabbatar da cewa yana cikin waɗanda aka sace ya kubuta Suka hannun shi ga soji a kai shi asibiti inda bayan ya samu kuzari ya dawo gida. na tuntubi wani mazaunin dirin daji ko sun samu jin wani bayani dangane da fafatawar da soji ke yi da 'yan bindigar wallahi har yanzu dai babu wani kwakwaran wani masayani dai da ya fito har yanzu eh, illa abin da muke samun labari kamar sauran yaran nan da aka rike sun zama garkuwa ga barayi ba su halbuwa ba su sakuwa saboda kaga an riga an kewaye inda suke to babu exit na inda barayi za su fita yanzu dai jama'a sun zura ido ganin abin da zai faru da yake an shiga rana ta hudu da faruwa wannan lamarin Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.